bismillahi amma ba'ad wanda ya karanta ta bayan sallar farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna face mutuwa domin hadisin abu umama ta Allah ya yarda da shi lallai shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ayatul kursiyu a bayan sallar kowace farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna face mutuwa imamun nasa'i ya ruwaito shi albani ya inganta shi